Kwarye-kwaryen tattakin gamayyar jami'an tsaro da suka kulla waje guda domin cimma buri daya. An fara gudanar da shi ne daga titin Murtala Square aka gangaro ta titin Ahmadu Bello zuwa wajen shakatawa na manyan jami'an 'yan sanda da ke titin Independence da yake tsokaci kan tattakin mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ASP Muktar Aliyu ya ce duk da bambancin hanyoyin gudanar da aiki da jami'an ke da shi tattakin zai ba da muhimmiyar gudunmawa a wajen haɗin kan jami'an tsaro domin gudanar da ayyukansu. masu hulɗa da jama'a so shine muka taru muka ga cewa ya kamata mu yi program irin wannan domin mu nuna ma duniya da kuma jama'a cewa mu gaba ɗaya abu ɗaya ne namu shine wasu hanyoyi za mu bi domin mu tabbatar da cewa mutane sun samu kyakkyawan tsaro da zaman lafiya gaya wajen tabbatar da haƙoƙin tsaro a faɗin jihar kaduna aikin samar da zaman lafiya da kuma tsaro a duk faɗin jihar kaduna kuma wannan motsa jiki wadda aka zo yau aka yi an yi ne domin a haɗa dangantaka an yi ne kuma domin a sake faɗaɗa kusanci tsakanin jami'an tsaro. So masu magana da yawun gamayyar rundunar jami'an tsaro sun yi kira ga al'ummomin jihar da su kasance masu bin doka da oda. Ƙarshen rahoton kenan. Likisu Sale labaran Liberty.